jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan uwa musulmai ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri magana zan yi game da wannan al'amari da yake faruwa na ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zahirin gaskiya wani postin na gani yau ɗin nan wanda ya tada ma hankali I can't even explain uh, ya ku yan uwa musulmai yadda muke posting uh, ku sani cewa wannan abu da ya faru da aka kashe ita wannan Deborah dole zai tinzira Christians wanda hakan ya sa idan suka ga posting da ya shafi wannan musamman na waɗanda ake zage-zage hakan yana sa su ƙara zagin da ya fi wadda ita ta yi sannan ya kasance wannan abun a social media ake yin shi every platform mutane sukan yi amfani da shafukan da ba sunayensu na asali suke amfani da shi ba babu fuskokinsu su ko wani abu da za ka iya kamawa ta hanyar sa ka je gare su ko ka nemi inda suke ko ka ce za ka yi shari'a da su ko kuma ka ɗauma doka da hannu ko ma dai meye wani mataki za ka iya ɗauka ba za ka iya isa gare su ba ba za ka iya shari'a da su ba kuma za su ci gaba da yin zage-zagen wadda ni tsakani da Allah abin ya ɓata min ya rikita ni na kasa sukuni wanda kusan sai dai a hankali za su ci gaba da yin abin don su cutar da mu su ga sun bakanta mana duk abin da za su yi don su bakanta mana za su yi shi so a shawarce idan za ka fito kai magana a kan wannan al'amari ka yi shi ta hanyar da ta dace ka yi magana idan shawara za ka yi idan nasiha za ka yi idan saƙo kake so ka isar na musamman ka isar amma waɗanda kuke fitowa kuke zagi so kuna ƙara yin abin da za a maimaita fiye da wanda ya fi wancan kuma ba za mu iya ɗaukar mataki a kai ba dan Allah, dan Allah shawara ce, shawara ce wannan abu bai yi daɗi ba kuma hukuncin da aka yi mata ban ce na goyi bayan kar a yi mata ba. Abin da aka yi an yi daidai saboda shi ne abin da ya dace amma dan Allah wanda suke fostin suna zage-zage akan wannan abin duk da cewa mace ta riga ta tafi alo you keep on abusing zage waye yana ƙara jawowa a ɓatancin da ya fi wadda ita ta yi don Allah mu yana hala musu kuni kuma ba za mu iya ɗaukar mataki ba saboda wani zai postin ba bai ba suna a profile ɗin shi sai dai ga nambobi musamman a TikTok in ma Facebook ne za ga fake profile ne mutum zai yi zagin da ya fi wancan ka ji haushi a ranka ka kasa sukuni akwai wanda ma zai iya taɓa mai zuciya saboda tsantsar ƙaunar da muke ma Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So dan Allah idan kana kishin addininka ka fito ka yi nasiha ka faɗakar a'a ka isar da saƙo gare su za mu iya musu magana cikin ruwan sanyi mu fahimtar da su cewa mu musulmai muna mutunta addinin su muna kuma girmama annabi isa alaihi salam na yi imani cewa babu musulmin da zai fito kai ba za ma mu iya zagin manyan fastocinsu ba. Manyan fasto na addinin Christianity ba za ma mu iya zagin su babbare har mu kai ga ban zagi Annabi Isa alaihi salam dan yadda muke girmama shi ba sa ma girmama shi haka. Amma idan muka ci gaba da fitowa muna zagin su muna to ƙarshe zagin ba kanmu fa zai dawo ba shi za a rinka zagi kuma wanda ba za mu iya ɗaukan mataki ba so don Allah a yi haƙuri a yi haƙuri yayan uwa musulmai idan kuma maganar da na yi ta ɓata ma rai a yi haƙuri tuba nake ni ɗan adam ne ajizi zan iya faɗan ba daidai ba amma ni na yi magana ne a uh, fahimta na don Allah na gode